Wannan dambarwa ta kai ga gwamnonin Arewa na APC suka gana da shugaba Buhari wanda ya ce san bai canki wani daga 'yan takarar ba, don haka a tafi a gudanar da zaɓe, kowa ya iya lansa ya wanke. Gwamnonin dai da suka ce sun zaɓi tikitin jam'iyyar ya koma kudu sun samu mara baya daga akasarin 'yan kwamitin gudanarwa na jam'iyyar. Duk da haka wasu daga 'yan kwamitin irin su Dattuwa Ali Kumo na cewa koma yaya aka juye maganar gwanin na nan turan gini. Ina so mutane su gane mulki Allah yake bayarwa. Allah ya riga ya zabi waye zai zama shugaban ƙasar Najeriya. Allah ya riga ya zaɓi waye zai zama ɗan takarar jam'iyyar APC. Mu dai sai dai mu yi namu kawai mu bar wa Allah nasa. shahararren ɗan jam'iyyar da kuma kamfen ɗin shugaban Muhammadu Buhari wato injiniya magaji Muhammad Yaya ya buƙaci jam'iyyar ta guje wa dalilan da suka sa PDP ta faɗi zaɓe a 2015. Shugabanni da kan Abdullahi Adamu shugaban fati Muhammadu Buhari gwamnoni ku tabbatar da mutumin da ya ci a bashi zaɓensa a tabbatar da mutum da ya zamanto zai iya fitar wa mutane kitse a wuta domin wannan zaɓen cikin gida ne akwai zaɓen gama gari domin PDP ita ce babbar jam'iyya ta hamayya ta zaɓo Alhaji Atiku Abubakar sun yi zaɓi ba zaɓin tumun dare ba sun yi adalci wajen su muna fata APC su tabbatar da haka. in har ba su tabbatar da haka ba ina tabbatar musu ko rantsuwa zan iya yi abin da ya faru da pdp a 2014 zai iya faruwa da apc a 2023 masani harkokin siyasa dr abubakar kari ya ce batun daidaitawa ga tsaye da dan takara ya kure wa apc sasanta kuma ko consensus a zaben fidda gwani ni ina gaba mai yiwuwa bane alkalami ya riga ya bushe ko kuma lokaci ya riga ya kure tunda abin da dokar zaɓe take magana shine ba za a iya samun wannan maslaha ko consensus ba sai duka 'yan takarar da aka wanke akan cewa za su yi takara sun rubuta a rubuce cewa sun janye ma wani kuma ba na tsammani haka zai yi daga nan zuwa lokacin da za a yi wannan zaɓe ba na tsammanin duka 'yan takarar nan za su iya janyo wa mutum ɗaya maganan kuma ina wannan ɗan takara zai fito hakan ma za a iya cewa akwai haske kwarai da gaske domin mafiya rinjayen gwamnonin arewa sun fito a rubuce da wata matsaya jam'iyyar ta bar wa sashen kudancin ƙasar nan wannan mukami kuma ana ganin ita wannan matsaya dai ita ce abin da shugaba muhammadu buhari ya tsaya a kanta a baya bayan nan saboda haka ba na tsammani a kowane ɗan takara daga arewa wanda zai iya kai labari a zaben fidda gwani da za a yi a talatin nan za a jira a talatar nan a ga wanda zai zama gwanin na apc wanda zai iya zama wa imma na gwamnoni ko kuma na masu faɗi tashin wanzuwa a madafun iko nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya